tunda misalin karfe biyar na maracin jiya ne dai wasu da san cewa ayan kungiyar boko haram ne suka kawo hari kan wasu angwani da ke cikin garin maiduguri wanda hakan ya haifar da darazukatan jama'a da ma yasa suka dinga ficewa daga gidajensu don gudun abin da kakai ya komo mutanen da ke zaune a irin waɗannan angwani ne da suka hada da jidari foro bayan federal high court da ma dai wasu angwani da ke kusanci da waɗannan wuraren kowa dai na dumfara inda ya nufa ne kawai yayin da wasu daga cikin magidanta suka dinga jigilan iyalan nasu wasu kuma suka dinga taka sayyada don kucewa daga waɗannan anguwanni da nake kokarin yawa irin waɗannan mutane tambayoyi ba samu yadda nake so ba ganin cewa kusan su a rikice suke na kuma zaga kan wasu tituna da ke cikin garin Maiduguri inda nakan ga kwamban jama'a da dama musamman ma mata da ƙananan yara na ta tafiyar kafa don saboda rashin abin hawa ganin cewa duk wani abin hawan da kan fito daga wannan yanki yakan fito ne a cike da jama'a. Sunan ina akan ɗaya daga cikin titi a cikin garin Maiduguri da kuma mutane mata da maza da yawa suna ta yawo akan wannan titi saboda gudun abin da ke faruwa a Maiduguri nan kuma jami'an tsaron da ke ta sintiri wato suna kaiwa da kawa game da sa ido kan abin da ke faruwa sannan ku ku yan jidari ne an polo wai an polo ne me ke faruwa ne a polo ta kame me wallahi ku sani ko ba kai gudu ka fare to an ce an ana ta jin karan bom eh. yanzu na za ku je ke na ganki da yanki je wannan ne me su da unguwa bolori gidan kankan ma na gane okay ki da wannan diga kanan ki ne to Allah ya kare kai ba ina zaka je ni ba ku san inda za ku je ba ku san inda za ku je ba eh. daga na kwabto Silimanti? Mu an wajire na malamin mutum ba. An ce ana jin karan bom ma wurin gaske ne inda ku fito? Eh. Mutane duk suna gudu? Eh. Sai ku kai har da takalman ka hannu. Uba, da ku je. Bagaro wajen waye? Wata yaya mu. Idan yayan ku? Baba mu. ya Ada ku kuna yawan mashin bala. Ada maka mashin? wannan kanin ku ne eh. mai gida daga na kake kai wajen balak ne amma ku a wanda ya ga yaran da idan su a cikin ku ko kun ji kara ne ko fito eh, to Allah kare mama na me yake to me yake faruwa ta kamar ne to ku kun ga wasu ne hakan nan da idan da yana ku ko kun ga ana gudu kuna jin kara sai kwafta eh. to ina masu gidan naku gashi tun na ganku da goyo to Allah kare tuni da rundunar sojan Najeriya ce ta bakwai da ke garin Maiduguri ta fitar da sanarwa inda ta yi kira da jama'a da su kwantar da hankalinsu wanda ta ce tana kan wannan lamarin da haka kada jama'a su tsorata kan wannan batu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya